أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتين ثلاثة yammacin da yake kirka watan biyar kwanaki nawa na'am 25 ittifaqan kun yi ittifaqi akan haka na'am da biyar ga watan biyar hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya amincewar Allah ta sa gashi muna cikin masjid nurul islam inda muke ɗaukar darasi a cikin wannan littafi sharhu sunna wanda imam albarbahari rahimahullah ya wallafa ibn al-fawzan rahimahullah ya yi masa sharha Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahamarsa a insha Allah matashinmu shine farkon shafi na 273 kan gabar karatu ta 108 قال المؤلف رحمه الله تعالى nan Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya ba mu dacewa ya kuma yarda da aikinmu ya sanya ikilasi da musaba a cikin rayuwarmu gaba ɗaya. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن الدين الأتيك ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه imamul barbahari yake wa'alam ka sani anna al atiqa lalle addinin da ake buƙatar bayin Allah su kasance a sa, kamar yadda a darasin da ya gabata yake maka iyakun iyakun wa wa iyakun wa ko to ashe cikin wannan addini al'atiq babu irin wannan ainihin wato tsari wanda ya yi mana kashedi a kansa a nan yake ina umurtarku da addinin Allah wanda yake atiq da ɗaɗɗen addini karka yadda da sabon addini ba addini ba ne ka wannan da ɗaɗɗan dai wanda tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yarda da shi aka ce shine addini inna ad dina inda Allah islam اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأن duka. wato ayoyi ne da suke tabbatar mana da cewa addinin musulunci kawai shine addinin da za ka yi ya zama na kayi addini abun Allah sannan kuma shine addini da ɗaɗɗe wanda annabawan Allah gaba ɗaya a kansa suka zo suka yi yayi sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabin ƙarshe ke kamakin annabawa da shi ya zo wanne ne addinin atiq ma kana min wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya kasance shi ake yi a matsayin addini tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu duk waɗanda suka zama kalifofinsa ba su canja addini ba abubakar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bari da haka ya gudanar da addini haka umar har aka zo kan usman ibn affan usman ibn affan shine yace ila qatl usman ibn affan haka ake kan wannan addini duk duniya ba a ware ba ba a rabe ba ba bambanci ba a raba jagoranci ba ana tafiya a haɗe tsintsiya ki ɗaya tun daga lokacin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallam har rasuwarsa tun daga kan rasuwarsa har zuwa lokacin kisan Usman ibn Affan ko wannan kisa na Usman dan Affan ya jawo fitina a duniya a lokacin an samu tsawon lokaci kalifancinsa kwata-kwata bai wuce shekaru biyu ba amma aka samu fitina domin dama yana daga cikin abin da aka masa albishir da shi zai haɗu da fitintinu a lokacin sahabbai sun fara ja baya an samu sabbin musulunta da yawa ya buɗe garuruwa daula ta yi faɗi an samu sabbin munafukai da yawa waɗanda suka shiga cikin addini suka yi kane-kane da mahassadan da in aka baiwa wani jagorancin wani ɓangare sai su ce ai ba a yi adalci ba sannan shi ne usmaniyar ai shi ko ina mutanensa kawai yake ba mutumin nan ya cika son kai ai kaza ai kaza amma su sahabbai dukkansu suna tafiya akan mubaya'a da haka har aka rika samun musulunci yana ta yaduwa domin a lokacinsa ne musulunci ya ruso har wajen su matsa su kurasana da shauransu a haka har aka samu waɗanda suka shiga musuluncin suka zama munafukai masu zagon ƙasa a cikin addini suka rinka cusawa mutane ra'ayi na batanci akan jagorancin Usmanu dan Affan har suka samu suka zama 'yan tsawaye ta inda har suka zo da matsayin wai za su tattauna da shi lokacin daidai da banyan sahabbai duka yawanci an tafi hajji suka zo suka ce a matsayin tattaunawa ne su su fahimci juna ake a fahimci juna suke so sauran tabbai da suke nan ba su ce a kashe su ba saboda sun ce a yi muhawarar fahimtar juna karshe kafin a kai da haka suka zagaya cikin dare suka tsallaka suka kashe shi usmanu dan affana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surikinsa wanda ya auri ƴaƴansa guda biyu ya auri Ruqayya ya auri Zainab wanda dukkanin su kuma kowace yar manzon Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince ya ba shi har ma a ta ƙarshen da ta rufe ce idan da sun kai nawa inda ina da su da na ta aurar maka da su ke to wa zan aurar wa ƴata ya fika amma duk da haka su suka ga inda ya kamata a kushe a usmanu dan affana da shi suka kashe shi to daga lokacin da aka kashe shi sai aka bude kofar rarrabuwar kawuna aka bude kofar fitina aka bude kofar ainihin son shugabanci da abun duniya a madadin aiki don ɗaga addinin Allah shi ne a nan ya ce ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قتل عثمان بن عفان addinin al'atif shine wanda ya kasance ana addini a kansa ana tsaye a kansa tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu har zuwa lokacin kisan da aka yi wa usmanu wa kana qatluhu awwalu furqatin wa awwal ikhtilafin wa taharabatin ko wa taharabatil umma wannan wato kisa na usmanu dan affan kana ya zama awwalu furqati shine farkon rarrabuwar kawuna farkon rarrabuwar kawuna munafukai sun haɗa kai a gefe ɗaya wayansu kuma sun haɗa kai a gefe ɗaya sannan kuma ga mutanen kirki waɗanda abun yana ta damunsu yana ba su mamaki yaya za a yi yau a ce musulmai ne za su yi wannan aiki a tsakaninsu tun daga wannan lokaci aka fara samun jawa wanda suka fita gefe su kuma musamman suke tsaye akan al'amari tarihi na kisan usmanu ya isa muhabara don haka ba za mu ce za mu yi bayani a kansa ba wannan shine awwalu furqati wa awwalu ikhtilafi farkon rarrabuwa farkon sabani da ya fara shiga a cikin musulunci wanda kuma kai ne suka haddasa shi za mu je a cikin shar'a ko waye ya jagoranci wannan ƙungiya ta munafurci Allah ya sauke munafuki a cikin musulmai hadari ne ya iya magana za ka ga kamar shi so yake a gyara alhali kuma so yake yayi wani ginin da yake buƙatar ya gina da wayo ta inda zai gullo maka ta inda ba za ka gane ba ta zai gullo maka in yana maka tadi sai ka har ya raba ka da layin da kake kai na gaskiya kai ma sai ka fara zargin wannan bangaren saboda iya munafurci irin na munafurci Allah ya kare mu kuma duk tawagar da take tafiya akan gaskiya inda ake fara samun matsala akan ta sai ta gaifin munafukai ne ba za ka tar da asalin makiya kafirai su ne suke fara zuwa su rusa tafiya ba a munafukai su suke rusa kowace irin tafiya su suke kashe gwiwar masu kokari su suke kashe zukatan masu kokari wani ba gawai yana iya shigo ku sai in za a yi abu sai kai ni yanzu wannan na fuka daga bayan rakiyar wannan abubuwan na abun da ake cewa duk ba shi ake yi ba ya eh, haka ne ko ce ah, abin da ba a yi ne ba to fa yi aiki ba yanzu kai ya watsa ma ya watsa maka shakka shi kenan kai ma sai ka ji a jikinka eh haka ne ko kuma ya rika kawo maka waɗansu matsaloli ka ga wuri ka za ka duba yanzu eh, haka ake yi a sunna hmm? ana ta cewa sunna sunna amma ka duba ka ga yau, sai kawo wannan ma yake kadan eh to idan ma akwai kurakurai da aka samu a wata tafiya da take kokarin tabbatar da abun da da babu kwata-kwata kai kuma sai kana kirkiro wasu kurakurai don ka rusa wannan tafiyar wanda kuma idan ka rusa kai ba za ka yi ba abin da ya fi hakan ma sai a zo a rasa duka ci gaba ka samu to munafuki ba inda ba zai gullo ba ba ta inda ba zai gullo muku ba don ya gaba rusa musamman ma kuma musamman ma gefen kudi kudi da shugabanci yawanci abin da ya sa kake ga kungiyoyi ake yawan rikici ake yawan canja shugabanni bai wuce kuɗi da mukami akan kuɗi da kuma mukamai wani shi yana nan kuɗin kawai yake kallo wani kuma shi ba kuɗin ne ya dame shi ba ma shi aikin da ake yi ya dame shi ya ga an yi aiki shi kuma wancan wanda zuciyarsa akan kuɗi take kullum maganar kuɗin zai yi ta yi ya tara mutane yanzu kuɗaɗen da aka tara ya aka yi da su yanzu an yi kaza ya ina kudi yanzu abu kaza me aka yi har yanzu me aka yi yanzu ka duba wani ka duba irin mawsan da yake ina ya samu sai duk ba kudin ba ne wai ku kuka jale shi wallahi wallahi ku kuka bar shi yau shi ba canza shi kawai canza shi sai a canja shi sai a kawo wanda ya fi shi ko in shi dila ne sai a kawo kura sai a kawo kura to Allah ya kawo duk kuma munafukai su suke haddasa irin wannan wani ma kwata-kwata bai taba ba ba masu manufarsa kenan ba wani ma fa har sai ya hada da nasa wallahi wani sai ya ciki da kuɗinsa amma ana na ana zarginsa cin kuɗi yake akwai shugabannin da a wani aikin ma sai sun cire nasu sun sa ciki kafin aikin ya haɗu amma duk da haka sai ake zargin su ake yi saboda taimakon Allah da rufin asiri da Allah yake mutu, dalilin tallafawa addini sai a ce ai akwai akwai lauje eh to wallahi mu ji tsoron Allah munafurci shi ya fara rusa addini tun a farko lokacin da aka fara samun sabbin musulunta yan shigegi a cikin musulunci lokacin Usmanu dan Affan daga nan aka samu tafarruki kawari suka fara fita aka rinka yi daga haka har yanzu ƙungiyoyi sai kawuwa suke yi ne kuma za su ce ba wanda yake yi in ba su ba kuma ba daidai ba ne in ba su ba karshe har a daina ambaton addinin Allah ma na asalin musulunci sai dai a ambaci kowa da sunansa wanda kuma a zamanin waɗannan kalifofi guda uku duka ba a ambaton komi a jingina da su in ban da musulunci Shi ne awwalul furqa wa awwalul ikhtilaf farkon raguwa farkon sabani Wata taharabatil umma daga nan al'umma ta fara yaki da juna kawai ne ai kabbara ta nan kaje kabbara ta kan kuma ayo juna da takubba ba abin da ya fi haka muni mutum ya ce Allahu akbar ya kace kaka ce la ilaha illallah in za ka mutu me ya ka mu shi yana ta yana ta ya kashe makiyin Allah kai kuma kana ana na ana ta kai shahada musulmi ya yi kabbara ya yi kan musulmi shi ma ya yi kabbara ya yi kan musulmi kowa in kaka ba ya wai yaƙi yake addini yake kariya fata harabatil umma al'umma suka rinka yakar juna wata farraƙat tare rabu wata ba a ke ɓama suka bi kwaɗayin duniya kwaɗai haƙam shi ne kwaɗayi wal da soye-soyen zukata wal mailu ila duniya da kuma karkata zuwa ga duniya ba wai addini ba a karkata aiki ake kawai don duniya ta ginu da sunan lahira sai a sanya riga mai ciki biyu sai a juya bakin ya koma ciki sai a fito da farin waje a ce aiki ake yi don addini san ciki kuma baki kirin don duniya ake yi to wannan ne ya jawo munafurci da makarƙashiya da ake yi wa juna wa tsam'u da kwaɗayi wal da soye-soyen zukata wal mailu ila duniya da kuma karkata zuwa ga duniya a madadin a karkata zuwa ga aikin addini don neman lahira kamar yadda sauran sahabbai kuka rayu mu kawai a baki za a ce don aikin lahira amma a ɓoye ana yi ne don a gina duniya wannan da kake ji ana cewa al'aqlu Biddini, dini shafa'ati za a yi shi can gaba ina gani ya kusa al'aqlu Biddini ci da addini ko mutum zai taimake ka ma sai ya kariya zai taimake ka amma ya kariya shafa'a addini kuma ana ta karabewa da shi ana mallakar duniya kuma ba aikin ake yi wa addinin ba na dauri addinin tsantsa suke yi kuma addinin suke wa hidima har zuci sai Allah ya ba su duniyar ya mallaka musu ita ya kuma tanada musu lahira tana jiransu to amma idan mutum ya yi wasa sai ya yi kwaɗayin duniya kaga yana ta fikir fikir fikir fikir fikir ya yi nan ya yi nan ya yi nan ya yi nan shi so yake shi ma sai ya zama wani wallahi wani tun daga kan karatunsa baya yi da da tun daga shiga makarantarsa yanzu idan na sa na gama makaranta na zama abu kaza zan samu in samu kaza in zama kaza in zama kaza aikin kenan ikhlasi an cire shi mutaba'a an cire ana yi don ɗan uwal hawa uwal mailu ila duniya kwaɗayi son karkata zuwa ga duniya kawai mukamin duniya kowa so yake in ya fito a cewa ne kenan in ya fito ya ga ana ta bin shi ba bukatarsa addini ya ɗauka ba ba buƙatar ka mutane su fahimci gaskiya ba ba buƙatar ta ya ga an rushe rashin gaskiya an tabbatar da gaskiya ba ba wannan ne damuwar shi ba ya ga ya samu ɗaukaka ya samu matsayi ya samu suna ko ina an san shi sai kaga mutum tun ba a je ko ina ba yana neman zuhuri tun ba a je ko ina ba zuhuri yake nema shi ya shahara Allah ya kare mu falaita li'adin rukhsatun fi shay'in ahdathahu imamu barbahari yace wallahi falaita li'adin rukhsa babu wani mutum ɗaya da aka masa sauki ba a taɓa yi wa kowa ba fi shay'in ahdathahu a cikin wani abu da ya kago wanda babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahabbansa ya kago shi ya ce addini ne a ce a wannan an ma sauki babu laisa li ahadin rukhsatun babu wani mutum ɗaya da aka yi masa rangwame fi shay'in ahdathahu cikin wani abu da ya kirkiro na bid'a mimma lam yakun alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam irin wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su rayu a kansa ba lam yakun alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam bai ba su kasance a kansa ba su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka kago shi yanzu sai ce a to ai wannan yayi kyau tunda da don annabi aka yi ai yayi kyau tunda da yayi kyau tunda yayi kyau tunda babu wannan babu inda aka yi wa wani mutum sauki ya kago abu ya watso shi cikin addini ya ce a yi shi addini ne babu inda aka taɓa yin wannan saukin sai dai in akwai abun dama a zamanin sahabbai ku fahimci wannan mas'ala ka kawo ta matsayin addini ba alat ba ba alatul haya ba wai alatu na rayuwa ba alatu rayuwa da yawa za a iya kawo shi irin wanda ba a lokacin sahabbai ba amma ba shi ne addinin ba wannan alat ne na eh, wanda suke kai mutum ga yin addini kamar gini a lokacin su ba irin wannan ginin ake yi ba ko kamar shimfiɗu ba irin wannan bane kamar sukuru ba irin wannan bane kamar irin abincin da muke ci ba irin wannan bane suke ci kamar abun hawa da muke hawa ba irin sada suke hawa ba to ba shi ake nufi ka kawo wata matsala a rubuce ka rubuta ta kace in an yi ta akwai lada iri kaza in an yi ta kuma cikin addini take in an yi ta daidai ne kuma ita aka yi kaza sau kaza ake so a yi kaza kuma ana so a yi shi sau kaza sai a ce to ina aya babu ina hadisi babu to ba sauki sai a to ai tun da taimakon addini ya ce to ba inda aka yi wannan sauki ba wanda aka yi wa sauki ya kawo wata matsalar da babu ita a zamanin sahabbai ya ce za a yi ta kuma a samu lada babu laisa li ahadin rukhsatu babu wani mutum ɗaya da aka yi masa sauki fi shay'in cikin wani abu a hadasa da ya kago a ce eh an yadda da wannan ma lam yakun alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin abubuwan da sam bai kasance ba a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw yakuna yad'u ila shay'in ahdathahu man qablahu min ahli bid'ah ko kuma ya zama yana kan wani abu da yake kiran mutane a kansa daga cikin wanda wa'yansu magabatansa suka ƙirƙiro man ƙablahu kenan min ahalil bida'i daga cikin ma'abota bidi'a mai yiwuwa wani dan bidi'an ya ƙirƙiro sa ya aje kai kuma ka zo ka karanta tana kiran mutane a kanta to kar ka yi tsammanin akwai sassauci da za ka samu gun Allah domin kai da kake kiran mutane akan wannan bidi'a da wani magabacin ka ya ƙirƙiro to da kai da shi duk ɗaya kuke a gun Allah kai da kake kiran mutane a kanta a yanzu irin abun da ya samu na kuskure to irinsa kake kai irin abun da yake da shi na laifi irinsa kake a kai babu sauƙi da za ka samu ko ya zama kai ka kago bidiyar ko kuma kana kan wata bidiya da waɗansu magabatanka suka kago to ba a taɓa yi wa mutum sauƙi a kan irin wannan ba shi ne aula ko ya kasance ya da'u yana kira ila shay'in zuwa ga wani abu a hadasa man kablahu wanda wani da ya gabace shi ya kirkiro min ahalin bidai daga cikin ma'abota kamar a hadasa ahdathahu ai yanzu tun da kai kake kiran mutane a kan wannan bidiya to kana daidai da wanda ya kirkiro ta a wajen laifi shi ne kiran a yanzu shi kamar shi hadasa ahdathahu yana daidai da kamar wanda ya kirkiro bid'a a laifi to in ba a samu wanda suka gaje shi ba bidiyar ba mutuwa za ta yi ba to sai kuka raya ta to kuna daidai da shi kuna daidai da wanda ya kirkiro ta kamar wanda in ya raya sunna yana da lada irin wanda ake baiwa waɗanda suka yi suke aiki a kanta sun farko an gane wannan kamar yadda ake kiran malaman sunna warasatul anbiya'i magada annabawa so haka malamin da yake bin bid'ar da ba shi ya kago ba wasu malamai suka kago ta ya tarda a rubuce sai ya bi shi kuma yayi karatu yayi ilimi a kanta yana kiran mutane a kanta to shi kuma ya zama al ulama rasatul menene eh warasatul shayatin magada ulama'un da suke gadan shaydanu ulama'ul bid'a kenan masu gadon shaidanu domin shaidanu ne waɗanda suke ƙago tsari su tsara su aje su cewa mutane su yi musulunci ne to sai su zama magadan almuktadi'in magadan yan bidi'a idan ba don su ba da bidi'a ta mutu kamar yadda malamai suka gaji annabawa ba don su ba da saƙon annabawa ya mutu haka ne ko ba ka bane to haka ake yi shi yasa wani wannan ibnu ya yi littafi da yake cewa auliya ah, rahman ko menene alfarku ko baina auliya rahman wa auliya shaytan bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan akwai waliyan shaidan akwai waliyan Allah littafi ne yana nan shi ma ana samun sa kasuwa kaga ashe su wa'yancan Allah su suke kira zuwa ga abin annabawa suka bari auliya shaytan su suke kira akan abin da shaitanu yan bidiya suka tsara suka bari faman za'ama zalika duk mutumin da kuma ya riya hakan din E, ai daidai ne tunda su wane su malam wane su shek wane haka yake inda ba haka bane ai da ba za a samu wane da wane duk suna yi ba wa man za'ama zalika wanda duk ke riya hakan au bihi ko har yake faɗa akan cewa eh haka ne faqad radda sunnata to ya ce sunna ba gaskiya ba ne wannan ɗin shi ne gaskiya ya yi rajin sunna ya ture sunna kenan yana ƙoƙarin tabbatar da abin da wanen nan ya aje shi ne daidai ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aje ya tafi ya bar mana ba faqad radda sunnata tamkar yayi raddi ga sunna wa khalafa al ya saba wa gaskiya wal jama'a ya saba wa jama'a ta sahabbai wa abaha albid'ata ya halatta bid'a wa harrama ya haramta sunna kenan kun gane wannan wa huwa kuma wallahi cutar wanda yake yi wa duniya barnar da yake a cikin musulunci adarru ya fi cuta ala hadhihi umma cutar da yake akan wannan al'umma cutar ta cutar da yake yi ba ta kai cutar da ɗan bidi'a yake yi ba. a cikin wannan al'umma ta musulunci shi iblis ko da yaushe abin da zai tsora ka kai ka san bai da kyau ka ajiya ka ganta a ta hannu ka bar banza a zuciyar da ce irin wayannan ko ba mamaki ba to kaɗan abin nan mana wai ba kawai ka ga ta jiro sai ta yi murmushi haka ne ko ba dan dama ita ma ya ziga ta dama hanya wancan da kika wuce ba kallon ki yake ba sai da dan haka he ka ga kai ba he kauce he ta kauce to ko ita ma ko shi ma shi kenan daga an shaidan sai ya yi kokari a haɗa amma kuma ka san ba abun kirki ba ne kai ma ka san ba abun kirki ba ne za ku iya yi ku tuba haka ne ko ba ka ba ne eh to amma idan ɗan bidiya ya kira ka akan ka zo ka yi kaɗe kaɗe ka yi raye raye ka yi wasu abubuwa warje warjen da babu shi a cikin sunna in ka zo kana yi za ka iya tuba za ka iya cewa zan yi in tuba ai zan yi in samu lada kake cewa Ko ba ka ma tuna barna kake ba ka tuna ba daidai kake yi ba har ma kana tuna wanda baya yi shi baya kokari a addini sai ka yi ta yi har ka mutu da haka amma mai sabon Allah da shaidan ne ya dora shi kai. ya san sharrin shaidan ne shi ma daga ka taɓa shi wata ran sai ka sharrin shaidan ne wannan wai ya san ba shi amma mai bidi'a shi gani yake yi aikin lada yake yi ba zai taba tunanin tuba ba ba zai taba tuna zai laifi yake yi ba shi yana ganin kawai bai yi laifi ba kuma ya saba wa sunna ya kashe sunna ya dasa bidi'a a wurin to shi yasa barnarsa da haka da haka ana ta kawo bidiyoyin har abun ne hasken musulunci sai musuluncin ya dawo tamkar arnanci in aka zo wata rana sai a kasa bambance musulmai da waɗanda ba musulmai ba sai a suna sunanka kai wayewa ne abdullahi ne kai ba jacob E, lalle abdullahi sunan musulmi ne me ya addinin ka musulunci kai ba ni addini na buda ni addini na kaza kirista ko sai dai sunaye kawai su bambanta amma mu'amala da aiki da sifa da komi Karshe wata ran sai an dawo an zama iri ɗaya kuma shi da kansa wata ran har sai ya dawo yana kirga ɗaya addinin musulunci yana ɗaya daga cikin addinan da ake ji da su a ƙasar nan wai addinin musulunci wai yana tsaya daga cikin addinai to wannan kaga daga nan ma ya bar musulunci hmm? daga nan babu shi amma wallahi sun matallahi malamin sunna ba zai taɓa yarda ya ce maka addinai ba addinin musulunci wanda ake yinsa a ƙasan nan wanda shine addini kawai wanda Allah ya sani da sauran abun da waɗansu waɗanda suke yi a addini suke yi amma ba wani addini Allah ya ce babu addini sai guda ɗaya na musulunci turan da kaga mutum har ya yarda addininsa da na wani wai tagwayen addinan nan namu guda biyu wai tagwaye ka ji iya hausa wai muna da tagwayen addinai guda biyu wanda su suka fi kowanne shahara sun haɗa kai a yau an yi zama an fitar da kwamiti na zaman lafiya hmm? ai kwamitin zaman lafiya da dadewa Allah ya tsara mana shi kauce masa ne ya sa har ba a samun zaman lafiya a yi rikici a shor a yi rikici a bauchi a yi rikici a ina ne duk tsakanin musulmai da kirista da a ce ka'ida ake wallahi ba abokan fada ba ne ba da ba za su yi faɗa da juna ba amma saboda musulman sun watsar da ka'idar musulunci su kuma wa'yancan ba ka'idar baibul ɗin suke bi ba ba ka'idar linjilar akali suke bi ba musulmai ba ka'idar qur'ani suke bi ba shi yasa har suka zo suna ta kashe junansu a banza ga tsari na Allah da za a zauna a to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake Allah ne yake bashi umarni da ya tsara zaman lafiyar da suka ƙi sun share a madina ba su share ba to ai haka musulunci yake in dai shi za a bi to ko da yaushe akwai zaman lafiya akwai cin nasara to amma sai aka watsar da tsarin Allah aka ce addinin ma tamkar mu muke yi wa kanmu ba Allah ne ke tsara shi ba kowa in ya waye yana iya tsara abin da ya ga ya dace a cikin musuluncin ya ce a yi haka a kira shugabanni a ɗan raba musu wani abu na da'awan zaman lafiya ta ce to ku je do Allah ku yi ƙoƙari ku gyara matsala kaza malami baya jin kunyar Allah da yana ganinsa bai jin kunyar kansa da Allah ya ba shi ilimi yana nema ya mai da kansa bin umu ɗan ba'ura kawai sai ya zo ya tirsa ta aya sai ta yi daidai da ƙa'idar turawa ya tirsa ta hadisi manzo Allah sai ya gyara al'adar bature dole kuma a ce eh haka yake kuma daga nan sai ya zama na kawai an kirfasa musulmai suna yi to shi ne ya kawo mana matsaloli a rayuwar duniya waɗannan matsaloli kuma ba za su taɓa kawo ba sai in an dawo an gane haƙoƙin juna shugabanni su gane cewa Allah ya ba su shugabanci ya ba su amana cewa su amana ne Allah ya tsora ku kan wannan amanar kowane wanda yake ƙarƙashin shugabancin su dole ne su ba shi haƙƙinsa kuma su kiyaye haƙƙin lardin da suke shugabanta to kai ya zama shugabanni ba abin da yake sa suke neman shugabanci sai don su gina kansu su gina iyalansu yanzu idan na ce maka duk wanda ya rika ɗansa baya kuramarin gwamnati za ka yadda yanzu ka je bombo firamare din nan ya kamata a ce bombo ci gabanta ya wuce haka yanzu to duk ƴaƴan manyan wurin ba sa wurin sun je sun kai su wani wuri kudu manyan kuma makarantu idan aka rika daga amerika ingila a tabi wata ƙasa mai nisa can za su je su yi karatu namu kuma su zo nan ai ta zanga-zanga ana yakin aiki duk su lalata shekarunsu a banza ba su iya komi ba a makarantun ne wanda kuma za ka ga yaro an kai shi ingila din sai je kar da dan najeriya yana karantarwa a eh saboda tsabar rashin kishi Allah ya baka maimakon ka zo kai kishin ƙasar ka ka zauna kana raya ƙasar wasu sai ka zo ka rena wani abu na Najeriya za ka je kasar waje ka sai kasar da kamfanin na ɗan Najeriya ne saboda tsabar rashin kirki ya ki yi shi a kasar su ya ya ciyar da waɗansu turawa gaba gaskiyar duk gaba ɗaya aka bi aka wakar da ita shugabanci don duniya malanta don duniya neman ilimin ma a fara yin ɗalibai su ma don duniya Allah ya kawar to bidiya da muke ganin ta ba karamar barna take mana a cikin addini ba ba don malaman bidiya ba wallahi da addinin musulunci ba zai cirsa su ba a ƙasar nan don yin kowa malamin sunna ne dole shugabanci ya tafi tare da su don yaka kira su bakin ku ɗaya a addini ya hana wannan ba za ku samu mu halaka ba kuma mu hallakar da bayin Allah ku gyara aikin ku guri kaza akwai kuskure guri kaza akwai kuskure a gyara don a samu maslaha mu kuma za mu kira bayan Allah su tsaya a kan gaskiya matasa mu hana ku sata a baki in sun yadda shikenan in ba ku yadda ba ku sa hukuma ita kuma ta ƙara ƙarfafa mu dole ne sai an haɗa da hukuma da wa'azi yara za su yi kyau haka nan dukkan wani ɓatacce sai in malamai da hukuma sun haɗa kai malamai su za su kira da cikin lalama da ayoyi da hadisai da abubuwan jan hankali sai kaga yara sun yi kyau sun zama mutanen kirki yanzu duk da cewa hukumar ba ta taimakawa sosai wajen hana mutane aikata hajja amma dalilin malamai da suke kokari suna kira da yawa an samu matasan da ba za ka same su cikin shaye-shaye ba ba za ka same su suna sane ba ba za ka same su suna sata ba ba za ka same su suna fashi ba ba za ka same su suna daudu ba ba za ka same su suna kawarki ba ba za ka same su suna luwaɗi ba ba za ka same su suna gulma hormoto su je daga wannan shugaba su ɗauko taɗin su kai wa wancan su suna nan sun lalace ba za ka tarda matasa sun tsaya suna neman sana'ar yi suna karatu suna jin iyayensu suna amsa kira ga shugabanni lokacin da duk aka kira su akan matsalar da bata saba wa Allah ba wannan duka aikin malamai ne yaya idan da malaman sun samu taimakon hukuma wa'anda suka yarda da wazi sun gyaru wa'anda suka yi kuma hukuma ta kirfa kawai kaga idan aka hada hannu da sai ga kasa ta yi kyau to amma idan kaga hukuma ta kafa doka mai tsanani an jage to ba abun da ya shafi don a gyaru bane don ta gyara naka matsalar ne don akwai zalunci a ciki a kirsa saku a ce an hana yin kaza maimakon in an kama ka a zo a ce ga abin da ka yi alƙali ya yanke hukunci a lokacin za a ce kawo ɗari biyar ko dubu ɗaya to yanzu yi ne laifi shi da aka ko turo shi don ya hana sai ya ɗauki ya karɓi ɗari biyar sai ya barka ka eh an ce ku tare kar a shigo mana da miyagun abubuwa da suka zo suka tsaya a kan hanya in ka zo kawai ka danki hamsin ka miƙa masa sai ya ce go go go eh naira hamsin an wuce ko ma kawunan mutane ne abu bai dane su ba lokacin da lamba take zafinta wani ya taho daga tinkararsa kawai ya bi garabul ana wannan bai sani ba ne wannan bako ne yana zuwa kusa kawai ya yi fat ya naira dubu tana haske kawai ya yi mata haka wancan kawai da yawar ce ta ce go go go naira dubu sabuwa da ya yi mata haka iska na ɗiban da kawai da ya zuwa kusa da shi kawai shi kuma itan kawai ya damta sai ya wuce shi kuma yanzu wannan ko ne a ciki ba ya tsira to eh, haka na ake yi duk direba daga ka ka ba da 20 in ɗan sanda ne hamsin in soja ne fi sabilin layi ko ma menene ka ɗauko wai ka je kawai wannan ɗabi'a ce wanda za ta gyara mana ƙasa eh? kaga an koya wa mutane cin ba da cin hanci an koya wa ma'aikata karɓar cin hanci kuma hukuma babba tana kallo maimakon a gyara eh to ai kowa da shugabansa kowa da shugabansa kana tsammanin ka ce manyan ba sa ganin abin da ake yi ne ba su sani ba wa qawluhu wa alam an na Lallai addini wanda yake da ɗaɗɗe ma kana min wafati rasulillahi ila qatli usman ibn affan ya ani abinda ake nufi da haka annal jama'a safiya lallai takacciyar jama'a allati lam yasul fiha ikhtilafu wanda sabani da ya taba faruwa a cikin ta ba hiya ma kana fi ahadil khulafa'ir salafa shine rayuwar da aka samu a lokacin wa'annan kalifofi guda uku abi bakar wa umar wa a zamanin su tafiya ake siryan siryan ba matsala li'annahu fi fatarati al-khulafa al-thalatha domin lokacin wannan fatara zamani na waɗannan kalifofi guda uku ma hasal al-ikhtilaf sabani bai faru ba wa kana al-muslimuna jama'a musulmai a lokacin suna haɗe jama'atan wahidatan muttafiqina ala al-haqq sun haɗu jama'a ɗaya sun yi ittifaqi akan tafiya akan gaskiya gaba ɗayansu falamma hakala maktalu usman lokacin da kisan usman ya faru hina idin in fasaha linnasi babul khilaf والشرور والفتن من مقتله رضي lahu ta'ala عنه daga wannan lokaci ne sai kofa ta fitina ta buɗe kofar sabani kofar sharri kofar fitina tun daga kisan Usman radiyallahu anhu daga nan ta buɗe ka an tayo cikin musulmai wa kana qatluhu awwal furqa da yake awwal furqatin qatlu Usman ibn Affan ai awwal furqatin hasala bi sababi qatli Usman farkon rarrabuwa ya faru dalilin kisan Usmanu dan Affan amma da rarrabuwa babu sai bayan an kashe Usman dan Affan radiyallahu anhu lamma qutila ihtalla al-amn lokacin da aka kashe shi amn zaman lafiya ihtalla gaba ɗaya sai ya gushi ya rabu wa tafarraqatil jama'a jama'a suka rarrabu wa zaharatil firqa firqu kungiyoyi adallatu naqata suka bayyana wa asala ma asala da ya faru ya faru bima sajjalahu tarikh irin abun da gashi nan tarihi ya sajjala shi ya tsara ya rubuta walakin ma haza kulli amma fa kar ku ji wai an faɗi haka duk da kasancewar an samu kawarijawa da shauransu sun fito da ƙungiyoyi domin su rusa addini duk da haka walhamdulillah malam yace godiya ga Allah addinu mahfuzun addini kam na asalin yana nan a tsare Allah ya tsare kayansa ya kare wa'yansu bayin Allah waɗanda suke kula da shi man arada alhaqqa don haka duk mutumin da gaskiya yake so kada yawan ƙungiyoyi ko yawan jam'iyyu ko yawan ɗariku ya ruɗa ka ce to ai na raka madafa malam yake walhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ai addinin musulunci addinu mabudun man arada alhaqqa wa arada alkhaira duk wanda yake neman inda gaskiya take yake neman inda alkhairi yake fama alaihi illa an yaje ila kitabi wa sunna kawai abinda ake ce masa koma zuwa ga qur'ani da sunna duk wannan rarrabe rarraben in kana neman tsira daga gare su <clears throat> to ka koma ga qur'ani da sunna ka tsira domin ba rikici a cikin qur'ani babu rikici a sunna lallai ne ka koma ilal kitabi wa sunna ka koma zuwa ga alkur'ani da hadisi shikenan ka tsira domin sauran nan duk waɗanda ba a kan kitabu wa sunna suke ba to ne don haka kai in kana neman inda gaskiya take to ka je gun da ake kiranka zuwa ga ƙur'ani da sunna a nan gaskiya take don akan haka addini ya sauko mana akan haka kuma a kara yadda shi har ya cika akan haka kuma manzo Allah ya bar duniya akan haka yayi mana wasiya yace taraktu fikum amraini na bar muku al'amurra biyu wanda in kuna rike da wannan al'amurra guda biyu lan tadillu ba za ku ɓata ba abadan aka ce menene yace kitabullah littafin Allah wa sunnati da kuma sunnata to ce in kana son gaskiya kana neman inda za ka je ka ɓuya ba za ka ɓata ba kana neman tsira daga rikicin daga giyar malaman bidi'a wanda suka rikita kan mutanen da ba su da ilimi kan mutanen da ba su da rabo ka gan su ka su kara tamkar an bugu wa ma su kara kuma ba buguwa suka yi ba walakin sharra ul bid'a sharri ne na kawai na malaman bidi'a wanda shi ne kawai yayi musu tsanani kamar yadda tashin alkiyama take rikita mutane wanda Allah ya ce wa ma hum bi sukara walakin na azaban lahi shadid wannan kuma zaka tarda ulama usu sharruhum shadidun sharrin su ne kawai yayi wa mutanen duniya tsanani sai kaga mutane a dimauce wani kaji yana ta guni shi kare. wallahi ni na kafa gane wa malaman tun wannan yace maka kaza sai ka fara fahimta sai wani ya zo ya ce maka kaza sai to dukka watsar da su ka koma gun kitabu wa sunna in in ka rike qur'ani ka rike sunnar manzon Allah to ka tsira sallallahu alaihi wasallam don shi ne na asali kuma da haka ake shiga musulunci la ilaha illallah sai ce muhammadur rasulullah la ilaha illallah shine maganar Allah qur'ani muhammadur rasulullah shine maganar sunna shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani abu bayan nan kuma don Allah bai turo kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk wanda zai yi rayuwa sai in irin wannan rayuwar da manzon Allah ya karantar yayi to shine zai tsira kuma shine aka yarda ka bi shi shine wattabi'ina lahum bi isani ila yawmiddin waɗanda duk suka bi irin karantarwar annabi sune sahabbai na farko sannan karantarwar su wanda duk ya bi ta da wanda ya bi wanda ya bi su da wanda ya bi wanda ya bi su har kashi alkiyama su suke kan gaskiya na fata ana gane wannan to don haka in kana neman mafuta to ka tsaya akan kitabullahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka babu wani abu da zai tada hankalin duk mutumin da yake ahli sunnati wal jama'a ne dimautuwar duniya ba za ta rikita shi ba don ya san yana kan gaskiya wa ma alaihi jama'atul muslimina ka komar da rayuwarka akan abin da jama'ar musulman farko suka rayu a kai suwaye jama'ar musulman farko ya tura su ne sahabbai su ne jama'ar farko to duk abinda sahabbai suka rayu a kai to shine ne za ku kuma rayu a kanta. wa sayajidul haqqa in dai har ka tsaya akan haka ka binciki addinin ka qur'ani ka binciko shi a sunna ka binciko tarihin sahabbai to za ka da addinin ka gashi nan wadihan sarari wa in ka al-khilafu ko da saɓani yayi yawa a duniya kai ba za ka ruɗe ba don daga an rikita ka sai ka komo ƙur'ani haka yake sunna haka take tarihin sahabbai a zamanin su haka suke in ka gaba haka bane sai ka watsar sai ka ce to bid'a ne ba zan bi ba sabani ne kun saba wa gaskiya don haka ina nan akan kitabu wa sunna ina nan akan abun da tarihin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana akan rayuwarsu an gane wannan ko to shi yasa yake wal fitan zaka tsira daga dukkan fitinar sabani da rarrabe rarrabe wa shurur zaka tsira daga dukkan wani sharri na kungiyoyi tariku jam'iyya zaka tsira matukar kana auna aikin kowane jama'a da kitabu wa sunna duk jama'ar da kaga tafiyar su tana tafiya daidai akan kitabu wa sunna akan tsarin sahabban manzo Allah to kutsa ku tafi tare kutsa ku tafi tare ko da ana kushe su kai ka ji su ina fata ana ganewa idan kuma ka mutane tafiyar su ta saba wa karantar wa Qur'ani ta saba wa karantar wa sunna ta saba wa tarihin sahabbai ko da su ake yabo kauce musu ba akan gaskiya suke ba wa sababu maktali Usman ba abin da ya sabbaba kisan Usmanu radiyallahu ta'ala anhu khalifa rashi ko kuma khalifa wanda yake shiryayye ba abin da ya sabbaba kisansa al'adil wanda yake rayu akan adalci zinuraini wanda har ake ce masa ma'abocin haske biyu domin ya auri 'ya'yan manzo Allah guda biyu haske ne shine ma'abocin haske biyu zinuraini adilin shugaba shiryayye wanda ya auri ɗaɗan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har biyu an na yahudiya sababin shine wani ba yahude ne min yahudi yamani daga cikin yahudawan yaman yuqalu lahu abdullahi ibn saba ana ce da shi abdullahi dan saba wa ila bi ibn sauda ana masa laqabi da cewa ibn sauda li anna ummuhu abakiya saboda mahaifiyarsa baka ce yar habasha azhara islama ida'an kawai ya bayyana musulunci ne don ya ha'inci musulunci ya shiga musulunci don ya ha'inci musulmai da musulunci sun maja a ilal madina ya yi tattaki musamman ya dawo madina waje ala yankusu finnati sai ya rinka tofin sir da kushe cikin jama'a duk inda ya zauna sai ta kushe mulkin Usman kuma sai ya zaɓi gunda ba sahabbai ba ba mutanen kwarai ba wanda yake ga suna da ɗan rauni rauni su yake samu sai ya rika cewa yanzu ta duba yanzu kuma na nan me ya mukamin ka addinin nan babu san zuciya eh, ya kamata a ce irin wannan abu kaza da kaza akwai irin ku ciki eh, yanzu ku duba kaza da kaza da ake yi ina ci gaba yanzu ku duba wane dan uwansa ne wane dan uwansa ne shi ya nada aure kaza wane dan uwansa ne shi ya ba mukami kaza wannan ba son zuciya a ciki gaskiya kuna da hakuri wallahi mu in can ne yaman ai ba zai yi wannan irin abu da zai taba sabuwa munafiki ya zo yana neman munafukai dan uwansa masabba ba Usman wanda zai rinka kusa usmanu yana ainihin kusa mulkinsa wata naƙus da kuma ainihin nakasa matsayin da yake da shi da cewa shiryayye ne adili ne mutumin kirki ne wanda yake gudanar da adalci mai daga addini mai aiki don Allah sai yana nakasa shi yuridu bi zalika na ahadi musulmi na duk so yake musulmai su warware alkawalinsu na mubaya'a da suka yi maka sai ya haddasa rundunar tawaye yadda za a yi wa usmanu tawaye a ga an ainihin cire shi daga mulki daga nan kaga bikina sai ta yadu waɗansu su goyi bayansa waɗansu su goyi bayan wannan tawaga mai kokarin rushe shi kaga ya samu hanyar raba kan musulmai wata eh, shitin musulmina shi kenan sai ya tsitsinka haɗin kan musulmai eh, wadda ayatul dalal ya akamu masu wa'azin ƙarya su yawaita wani sai ya tara mutane sai ce shin khalifa usmanu kam an yi badar da shi ce a'a ya ce allahu akbar an yi bai atu da shi sai sai Allah Akbar eh. haka suke ta lissafawa irin wa'annan ayyuka muhimmai wanda an samu duka kuma wani aiki ne manzon Allah ya sa shi a madadin wannan ka san dama in mutum yana so ya bata ka sai ya rika samu wasu coin coin hmm. to daga tsuba da aka ce Allahu Akbar to kun gani bai ba iya cancanta ba akwai yan badar akwai bayatu ridwan akwai wa'anda suka yi kaza suka yi kaza ba a sa su a shugabanci da sai wannan wanda bai je badar ba da yi bai bai ridwan ba da yi kaza ba da yi kaza ba da yi kaza ba wannan akwai son zuciya dama a cikin al'amari sai ai kabba da haka suka rinka haɗa kai har suka yi kutun kutun din da suka haɗa ko har suka tsallaka katanga suka kashe shi malamai nawa ake kashewa da irin wannan yanzu misali jafar da ya aka kashe shi kuna tsammani lokaci guda ne haka kawai dan fashi ya zo ya harbe shi ba sai da aka daɗe ana zama ba ana haɗa mitin ya za a yi su albani na zariya haka kawai za a je kana zamani a harbe su ba ne an dade ana kutun kutun ba kuma wanda yake kusa da su da shi ake haduwa har ku zamani wurin aka yi barna duk na nesa ne suke zuwa sai an samu ma wani idan da za a nuna muku sirrin abu za a ga na kusa da shi ne shi zaman da yake da shi ba na ƙauna ba ne yana hasadar ci gaban da ya samu da a ce shi ne mana yana ga in an kaje shi yanzu shi zai tsaya a matsayin ya samu mukami karshe kuma ba haka ba wani kuma yana ga in aka kace shi wani za a ba mukami kuma in wani ne kansu haɗe za a yi abu tare da shi wani kuma akan kawai an yi wata shawara ya ce ba zai yiwu ba sai ce to ai muka ɗaure maka gindi dama don ba don mu ba ma da za ka kai wannan matsayin ka ka girman kai ba ka karɓar shawara daga nan sai ya koma gefe sai a fara da maganganu baya jin shawara wallahi bai jin shawara to ya za a yi daga nan kuma sai a fara kuskus har a yi sadaki duk wayansu malamai da kuke gana yi musu daga na kusa da su ne wani in ya shigo zai zo don ya samu sirri yadda za a yi kawai ya samu sirrinsa yadda zai rusa shi ko a baki ko a aikace su wa'annan idan da za a bincika irin su jabar da sauran malamai da ake kashe mana wallahi in ka bincika za ka tarar sai wanda ya san sirrin an haɗu da shi kafin a samu haka ko da kake ga yanzu ko irin kama mutane da ake yi ana zuwa yana kinnabin da shi wani ba za a san da shi ba in ba da wani na kusa da shi ba to amma wani sirri ne na Allah ba wanda ya sani wani ma idan abin ya faru da kai shi zai fara zuwa ya ma jaje kuma shi zai fara baka taimako sai ka ce ba ka matsa mutanen kirki kuma da shi aka fara kulla tsiyar idan da duniyar musulmi za a ba da zafi, a ce a kashe mana ja'afar ko wa'yansu wallahi wani da kansa zai miƙa ga kirjinsa akan a ce ja'afar ya wani don ya san aikin da yake yafi wanda yake yi eh to amma aka kashe shi kuma wanda ya kashe shi in ka bincika kai ka kar da wani banza a banza to kana tsammanin wannan banza a banza shi zai kila abun akwai wasu muhimmai da suka tura shi suka tanada masa kuɗi maƙudai yanzu kuma idan da za ka bincika daƙar za ka same shi da rai shi da wuya mutum ya irin wannan ya kai labari da wuya kar ka ga wai ka ci nasara lokacin da ka kashe wani to ba za ka kai labari ba kuma ba za ka mori wannan abun da ka kashe shi dai shi ba kai ma ba za ka daɗe ba kuma in ka daɗe ma ba za ka ji abun da kake tsammanin za ka ji ba wannan tsohon tarihi ne kuma haka yake don haka mutum ya nisanci tsoma kansa wajen rusa matsayin wani wai don shi ya samu matsayi ba za ka samu ba yanzu in muka bi tarihin wa'inda suka addabi jejin wannan na son lokar gannan kawai tun daga shekaru talatin da suka wuce yanzu akwai su duk in ka bincika babu tsoffin yan fashin da suke hana mutane sake duk sanda aka je kasuwa yanzu suna na? duk yawanci babu su wayansu sun lalace suna raye ba sa iya amfana kansu ma wayansu kuma sun mutu ba su mori abin da suke son su mora ba to haka na yanzu ma da suke ga suna yayi ba inda za su ba abin da ya fi wa ɗan adam kamar ya tsaya ya yi gaskiya kowane zamani idan ka zo kana yayin ka zai zo ya wuce wut sai ka ga wasu suke yi kuma kai baka cimma buri ba kuma an wuce zamaninka wata tsohuwa na ga an nuna aka ce wannan a lokacin da wannan sanda take kilaki ai sai mai mota kuma ana janta da kara ba ta magani kuma tana surutai kuma in ta wuce haka ake yi kashi kawai saki take yi tana wayi wai da kuma ita ce da ake ji da ita a kilakai sai mai mota ana faɗi to duk mutumin da ya ce ya zai yi wata rana za ka ga ya gane kuskurensa gara ka gane ka tun daga wuri ka tuba ka dawo ka bi Allah tsakaninka da Allah ka daina kokarin cutar da wani cutar da wani ba a kai labari Allah ya kare mu lokaci yana kurewa to sai mu tashi wa sababin makar Usman ne eh? Wayan nan tarihi da muke karantawa yana da kyau ya zama mana na kusa da tashi eh, ya zama na muna karantawa ne don mu amfana wallahi da yawa musulmai ba inda suke rayuwa ba a samun irin wannan munafurci munafurci munafurci munafurci ba inda ba a samu wani haka kawai ba za a kai gulma a kama mutum ba haƙƙi sai a je a kulle shi a ce yana tada da fitina kuma ba wani abu bane wani abokin ta ne kawai zai kai gulma kuma ba za a bincika ba sai a je a cutar da wani bawan hali Allah ya kawai Allah ya rufa mana su mu rika sa ikilasi a cikin ayyukanmu sannan mu tabbatar da muna bin cikin aikin da duk za mu yi cin ya dace da karantarwa matukar addinin mu ne ban ce maka al'adarka ba na rayuwa a addini kar ka yadda da bidiya sannan kuma a gefen ibada kar ka yadda da shirka wallahi in ka samu ka tsira a guda biyun nan ko da an same ka da waɗansu laifuka na sabon Allah za ka haye amma babu wanda za a yi ɗan shirka da ɗan bidi'a ya haye fi yawan ibada da yi ba zai haye ba kun Allah shi ya sa malamai na kwarai suke wa'azi su matsa kwarai wajen shirka da bidiya har ana ta su kullum bu daya bu daya qur'ani ma in kana karanta shi bu daya yake ko da yaushe kana karanta sura daya biyu ka ji maganar tauhidi sai ka ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kullahum ko ba ka bane duk inda ka ji kullum to ana buƙatar ka da din manzon Allah ne manzon Allah ka ce da su in ka ce baka yarda ba to ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka ce in Allah kuke so ku bi ni kaga idan baka bi shi ba ka son Allah ba to waɗannan abubuwa guda biyu Allah da manzonsa su ne abun bi wanda in ka saba musu duk ibadar da kai matukar ta saba musu ba za ta karbu ba sannan kuma wasu karkayi shirka ba za ka tsira ba in ka yi bidiya ibadarka ba za a auna ka ba ma to wa zai auna bidiya abinda Allah ya yarda da shi fa shi ake aunawa in ka ga har ibadarka an kai ga gwada ta to sai in ta yi daidai da abinda Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam suka karantar amma karkacen da Allah bai kawo shi a Qur'ani ba karkacen da manzon Allah bai koyar ba ko gwada shi ba a yi cewa ake marbudu ne ko man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk abin da aka je kai kuma yanzu wannan ba ma son shi ba mu sa shi ba aikin da muka sa ba to yaushe ma za a bada shi to mutum ya nisanci yin aikin banza ka yi aikin da ba za a auna shi ba ma balle har ka sa rai kuma ya nisanci shirka da zai hana ka shiga aljanna har abada mutum ya guji shirka da za ta jefa a cikin wuta har abada Allah taimake mu Allah yana iya gafarta maka kowane irin laifi kai in ka nisanci shirka ka sunna yana iya auna aikinka ya yi maka afuwa matukar ka nisanci bidiya ka sunna kuma dama abin da ɗan adam yake bukata ke na ranar gobe kiyama ya tsira to Allah ta sa mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon dinta ya nuna mana fata ya taimake mu da nisanta daidai Allah ya ba mu ladar shi kuskure kuma muna fatan Allah ya fi mana kowane ɗan adam bai wuce kuskure babu musulmin duk duniyan nan a yanzu wanda za a ce shi har ya mutu bai saba wa Allah ba babu shi kar ka yi mamaki don kaga wani wata ran ya saba wa Allah ka ce wani ta ai ba masu ni bane ko to menene fatan mu Allah ya kare mu in Allah ya kare ka ne kaga ka tsira in bai kare ka ba fa dan yana iya jan ka lokaci guda sai kai mamaki kai kanka sai ka aikata sai kai mamaki domin shaytan ba wanda ya fi karfin shaytan ya rinjaye shi shi yasa Allah ya ba mu makami duk sanda kaga kamar zai rinjaye ka to ka ce a'udhu billahi ka nemi tsayi kuma kowa a matsayinsa nan aka fi rinjayarsa shugabanci kake a nan shaidan zai fi karfinka ilimi na malanta karantarwa kake a nan zai fi karfinka dukiya kake nema ko kuma ka kake aiki a nan zai fi karfinka haƙar kake ji kana da lafiya kai saurayi ne a nan shaidan zai rinjaye ka ka tsufa kana da wayo ka san da ana damawa da kai a yanzu to a ne za ka yi amfani da tunaninka ka yi amfani da tsufanka ƙarshe ko ka tsiratar da waɗansu ko ka hallaka su kowa matsayin da yake da shi shaidan yana iya fito masa ta gurin don haka sai dai mai ta fatan Allah ya kare mu mu yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa alihi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فقهنا في الدين وعلمنا التاويل يا رب فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وهدنا وهد أولادنا وذريتنا كل السلام فغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين فغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم ارزقنا رزقا كثيرا وكيلا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم من أرادنا بسوء وشر وجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين